Sashen Hausa Amurka ke samar da Washington DC. Assalamu alaikum da fara an wani lafiya. Baya ko kere ne tare da zama mai fage da sura ake muke farin cikin kasancewa ku. Wannan shirin lafiya yau labar shirin bakwai wanda sabon kan wuri da shirin ku. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga zahara da kanun labarai. Sojojin Isra'ila sun kai wani sabon hari ta sama a yau Laraba a zirin Gaza. yayin da ake da majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da nuna damuwa game da tsaron lafiyar fararen hula rundunar sojin ukraine a yau dinnan laraba ta ce rasha ta kai mai ukraine hare-hare da jirage marasa matuƙa guda 46 ma'aikatar harkokin wajen china ta ce ta sanya takunkumi a kan wani kamfanin amurka da tsofaffin jami'an ma'aikatar baitul ga suka kafa kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa allah ya yi wa tsohon kakakin majalisar dokokin wato wakilai na najeriya rasuwa wadda ake kira galina abba a jihar kano majalisa da ma dimokuraɗiyya ta najeriya ba za ta manta da irin gudunmuwar da gali umar na abba ibada ba domin ni shaida ne kuma duk dan majalisar da yake a 1999 zuwa 2003 abin da isa ma shi ma shaida ne To da safiyar yau laraba kuma al'ummar jihar Ondo a kudu maso yammacin Najeriya sun tashi da wani bakin labari na rasuwan gwamnan su Olu Rotimi. Za mu tuna da gwamnan jihar Ondo a kan abubuwa kamar guda hudu zuwa biyar. Ka gari Ondo bai taba samun wani gwamna wanda ya mata aiki irin shi ba. Ya aikata ba da ya fly over cikin garin Ore. kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin arewa a yau na nasiru adamu kaya wanda shirin na yau shine na biyu kuma na karshe a bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a shekarar 2023 mai bankwana wanda zai kawo zantawa da manyan dattawan yankin na arewa wanda suka kwatanta yadda yankin yake a zamanin jiya da kuma yadda yanki ya tsince kansa a yau akwai kuma sakonnin kuma sauraro ɗauka aiko mana ta hanyar imel. amma yanzu sai mun fara shan kashi wato kashin farko da labaran duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Sojojin Isra'ila sun kai wani sabon hari ta sama a yau Laraba a zirin Gaza kwana guda bayan kalaman da jami'an Isra'ila suka yi game da faɗaɗa faɗan da suke yi ta ƙasa. wanda ya haifar da damuwa daga Majalisar Ɗinkin Duniya game da tsaron lafiyar fararen hula. Faɗan na yau Laraba ya haɗa da hare-hare ta ƙasa da Isra'ila ta kai a birnin Gaza da arewacin zirin Gaza, inda Isra'ila ta fara aunawa a yakin ta fara aunawa a yakin da take yi na kawar da ƙungiyar Hamas. bayan da suka danna kudu zuwa yankin Khan Yunis. Jami'an Isra'ila a wannan makon sun nuna alamun cewa za su ƙara faɗaɗa faɗan a wasu sassan tsakiyar Gaza ciki har da yankunan da ke da sansanonin 'yan gudun hijira da dama. Rasha ta kai ma Ukraine hare-hare da jirage marasa matuƙa guda 46 da daddare a cewar rundunar sojin Ukraine a yau dinnan Laraba. rundunar sojin sama ta ukraine ta ce dakarun tsaron saman kasar sun harbo 32 daga cikin jirage marasa matuka da rasha ta harba yayin da akasarin sauran suka samu damar kai farmaki a yankunan fagen daga musamman a yankin kason ministan cikin gida na kasar ukraine ihor kilamenko shi ma ya bayar da rahoton harin da rasha ta kai da yammacin jiya talata a kason wanda ya amka ma tashar jirgin kasa a daidai lokacin da mutane ke jiran tashin jirgin kasan da zai kwashe su. Clamenco ya ce harin da aka kai ya kashe wani ɗan sanda tare da jikkata mutane hudu. ma'aikatar harkokin wajen china ta ce ta sanya takunkumi a kan caron wani kamfanin amurka da tsaffin jami'an ma'aikatar baitin mali suka kafa wanda ke ba da bayanai ga kamfanonin da ake zargi da tursasa mutane yin aiki a yankin jinjian don taimaka musu wajen bin dokokin amurka A yau Laraba ma'aikatar harkokin wajen China ta ce za ta ɗauki munanan matakai a kan kamfanin Caron da daraktocin bincikenta kan bayar da abin da aka kira shaida kan takunkuman da Amurka ta ƙaƙabawa jinjiyan ba bisa ka'ida ba. To an jima kaɗan zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. yayin da ɗimbin al'umma daga ciki da wajen jihar kano suka yi cincirindo a fadar shugaba wato mai martaba sarkin kano a najeriya waɗanda suka kunshi shugabannin majalisar dokokin ƙasar na da da na yanzu inda ake sallar jana'izar tsohon shugaban majalisar wakilan najeriya alhaji gali umar na abba wanda ya rasu a jiya abokan hulɗa na siyasa da harkokin shugabanci sun bayyana wato babban gibin da rasuwar tasa ta haifar a fagen siyasar ƙasar daga kano mahmud ibrahim kwali na ɗauke da ƙarin bayani Alhaji Gali Umar na Abba ya zama shugaban Majalisar Wakilan Najeriya watanni kalilan bayan kasar ta koma ta farkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 ya rasu a daren jiya talata yana da shekaru 65 da haihuwa ya samu digirin farko a kan nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar Ahmad Bello ta Zaria a shekarar 1979 bayan da ya halarci makarantar firamare ta jar ƙasa da kwalejin Rimfa dukkaninsu a birnin kano ya kuma halarci jami'ar harvard ta ƙasar amurka inda ya yi karatu akan dabarun wanzar da shugabanci na gari a shekara ta 2004 a shekarar 1999 ne aka zaɓe shi a matsayin wakilin mazaɓar birnin kano a majalisar wakilan najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp al'amarin da ya ba shi damar shugabantar majalisar bayan saukar honorable salisu buhari watanni kalilan bayan ƙaddamar da majalisar sanata masaudu el jibril doguwa ya yi aiki kafaɗa da kafaɗa da marigayi gali umar na abba lokacin da shi sanata masaudin na wakiltar Mazabar Kano ta kudu a Majalisar Dattawan Najeriya. Majalisa da ma dimokuraɗiyya ta Najeriya ba za ta manta da irin gudunmuwar da Gali Umar na Abba Ibada ba. Domin ni shaida ne kuma duk ɗan majalisar da yake a 1999 zuwa 2003 abin da isa shi ma shaida ne. Cewar ba don Umar Gali na Abba shine speaker a daidai wannan lokacin ba ba dan rigimar da ida obasanjo domin a kafa tushen demokaradiyya a najeriya ba ba dan rigimar da ida sauran waɗanda suke dinga ɗaurewa bangaren zartarwa gindi to da yanzu demokaradiyyar najeriya ba a same ta a yadda aka same ta ba saboda haka duk wanda ike jin daɗin demokaradiyya a yanzu tushe ne da umar gali na abba ya gabatar kuma haka dukkan wani ɗan majalisa da ike majalisar tarayya ko kuma ike senet irin dagewar da gali umar na abba ya ya samo musu yanci shine isa a yau suke walwala ba don gali umar na abba ba to ina so in tabbatar maka cewar dimokuraɗiyyar najeriya da yanzu tana nan tana tafiya da kafa ɗaya kwamar Sa'idu bello ɗan jam'iyyar pdp ne da suka yi gwagwarmayar siyasa tare da marigayi gali umar na abba bisa tafarkin aƙidar santsi ta gidan marigayi tsohon gwamnan tsohuwar jihar kano alhaji muhammadu abubakar rimi ya yi tsokaci. zamanmu da muka yi tare da shi zama ne na gwagwarmaya na ya za a yi a tabbatar da cewar an yi gaskiya a cikin harkar siyasar jam'iyya an yi tabbatar da cewar ƙasa an yi mulki na al'umma na jama'a na kuma gaskiya kuma abin da gali ya yi a majalisar tarayya a matsayinsa na kakakinta ya tabbatar da martaba da daraja ta 'yan majalisu a wannan lokaci kuma a matsayinmu na 'yan santsi tare da shi mun ba shi shawarwari ko mutum ne mai karɓa shawarwari duk irin abubuwan da kai ka ce da gali ga abin da za ka yi in jama'a ne zai ce ya yarda ya kuma karɓa mun ce kada yi yaƙi mun ce ya yi yayi kuma bisa aƙida a doron santsi da lokacin da muhammad abubakar ya ke da rai. ya zuwa yanzu dai jama'a a ciki da wajen jihar kano na ci gaba da bayyana alhini game da rasuwar alhaji gali umar na abba tare da addu'ar fatan samun rahama a gare shi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Allah ji kan musulmi a gaida Mahmud Ibrahim Kwali da wannan rahoton ana tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shirye mu da suka gabata a shafukan mu yanar sadarwa da Facebook da ma dandalin X da Instagram yanzu ko ga Zahara da ci gaban labaran duniya Birane Birane biyu na arewa maso yammacin China, Chiang da Yinchan sun shawarci mazauna yankin da suka kasance cikin gida da takaita ayyukan masana'antu da kuma dakatar da safarar kwal tare da yin gargaɗin cewa za a sabu gurɓatacciyar iska a cikin kwanaki masu zuwa inda ake kyautata zaton za a samu hazo yawa. Cibiyar sa ido kan yanayi ta China ta kuma yi hasashen cewa za a samu hazo sosai a arewaci da gabashin kasar daga safiyar gobe Alhamis zuwa Asabar kafin kuma a samu sanyi da yammacin ranar Asabar don kawar da hazan mai ƙarfi. A Ciyan babban birnin London Shanzi. hukumomi sun ba da sanarwa mai karfi a yau laraba cewa suna tsammanin za a iya samun gurɓacewar muhalli har zuwa ranar juma'a tare da aiwatar da matakan gaggawa don rage hayaƙin, gami da neman jama'a su yi amfani da ababen hawa na gwamnati wajen zirga-zirgar su sannan kamfanoni su samar da wasu shirye-shirye masu sassauci ga ma'aikatansu. su Kamfanin dillancin labaran Rasha ya rawaito cewar mataimakin Prime Ministan kasar Alexandria Novak yana faɗi a cikin wani jawabi da aka buga a yau Laraba cewa rabin yawan albarkatun man fetur da Rasha ta fitar da shi a shekarar 2023 ta tura shi ne China yayin da kasan India ya karu cikin shekaru biyu zuwa kashi 40 cikin ɗari. Novak wanda ke kula da sashen makamashi na Rasha ya ce babban abu babban abokan hulɗarmu a halin da ake ciki yanzu su ne China wadda kasanta ya karu da kusan kashi 45 zuwa 50 sai kuma India. Noma da gaida Zahara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma yanzu ko bar mu kada zuwa jihar Ondo inda gwamnan jihar Allah ya masa rasuwa. Gwamnan jihar da ake kira Oluwa Rotimi a Kiredolu ya rasu yana da shekaru 67 a duniya bayan wani rashin lafiya. iyalai da manyan majiyoyin gwamnati su ne suka tabbatar da rasuwan nashi da safiyar yau laraba gwamnan ya rasu ne dai bayan doguwar jinya da ya sha fama da shi na rashin lafiya wadda ba a bayyana ba wakilinmu hassan umar tambuwal na da ƙarin bayani a wannan rahoto Da safiyar yau laraba ne Allah ya yi wa gwamnan jihar Ondo a kare da lura suwa a kasar Jamus inda yake jinya yana da shekaru 67 da haihuwa a duniya. An haifi a kare da lu a garin Owo a jihar Ondo ran 21 ga watan Juli na shekarar 1956. Ya yi makarantar firamare ta gwamnati a birnin Owo kafin daga bisani ya yi makarantar sakandare ta Aganas a birnin Akure a jihar ta Ondo a shekarar 1956. 1968 sannan ya yi karatu a Loyola College da ke birnin Ibadan a shekarar 1969 wadda babbar makarantar sakandare ce. Kana Oluwarotumi Odunayo a Dolude ya yi karatu a babbar sakandare da akira Higher Secondary School a Yetoro. Tsohon gwamnan na jihar Ondo ya yi karatun digirinsa a fannin lauya a jami'ar Obafemi Awolowo da ke garin ile Ebe inda ya kammala karatun digirinsa a shekarar 1977. Yamai. Marigayi gwamnan na jihar Ondo Oluwarotumi Akeredolu ya yi ayyuka da yawa wanda ya taɓa zama shugaban ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya. Haka zalika ya kai mukamin babban lauyan Najeriya wato San. To ko mai 'yan jihar Ondo za su ce a game da mutuwar gwamna Rotumi Akeredolu. Sunana Muhammad Falalu Ahmed daga Akure Shasha Market da Akure Ondo State. Gaskiya mu mun ji bakin ciki sosai sosai na mutuwa Akeredolu. Wallahi mun ji bakin ciki dan mutumin kirki ne a wurin mu a wurin jama'ar ƙasa gaba ɗaya. saboda ya yi aiki gwargwadon hali kuma yana kan ayyuka ya kamu da wannan rashin lafiyan kuma Allah ya kadare shi ba har lokaci yayi. To da mi da me ne za ku tuna da wannan tsohon gwamna na jihar Ondo? Eh da mu tuna da gwamnan jihar Ondo akan abubuwa kamar guda hudu zuwa biyar. Ka gare Ondo ba taba samun wani gwamna wanda ya mata aiki irin shi ba. Ya aikata ba da ya fly over a cikin garin Ore. Sannan ya zo nan jana hospital ya canza mata tsari an gyara ta an mai da ayyukanta gaba ɗaya na harkar kwamfuta na zamani. Sannan ya gina maka makarantu kuma ya gyara hanyoyi kama ga express da sauran hanyoyi waɗanda na cikin gari waɗanda suke cikin gari da kuma ƙauyuka. Kamar mutanen da suke birnin Akure a nan jihar Ondo yaya suka ɗauki wannan mutuwa ta Oluwa Rotumi a kere Dolu. To gaskiya da yawa suna cikin jimami waɗanda suke wurin ayyukansu sun koma gida wasu kuma sun rufe kasuwancin sun suna jimami na rashin wannan gwamna namu. Sunana Abduljalal da alamu yawancin 'yan Ondo duk yawancin su ma ba su ji daɗin mutuwan ba amma to an dai da ne saboda Allah ne ya kawo haka shine gaskiya yawancin jama'a ba su ji dadi ba mm. mutuwa wannan gwamnan namu saboda mutunci da kuma aikin da yake mana mutumin kirki ne kuma yayi mana adalci wannan da shi ne karo na biyu da gwamnan ondo oluwarotumi akeredolu ya tafi kasar jamus domin yin jinya kafin allah ya musa rasuwa a yau hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya a gaida Hassan Umar Tambol da wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkanmu da dawa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Shirin Arewa a yau daga makon jiya zai kawo bita ta biyu kuma ta ƙarshe na wasu daga shirye-shiryen da muka gabatar a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana. Shirin ya kawo zanta da manyan dattawan yankin na Arewa da suka kwatanta yadda yankin yake a zamanin jiya da kuma yadda ya tsinci kansa a yau. Wasu daga dattawan sun kasance masu ruwa da tsakiya lamuran Arewa tun gabanin samun 'yancin ƙasar daga Burtaniya a 1960. Alhaji Tanko ya kasai mai shekaru 98 da kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria Farfesa Ibrahim Madugu sun shigo shirin. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamfa. Farko ga dattijo Alhaji Tanko ya kasai. na duka rayuwata a Najeriya na tafiye-tafiye na yi kasashe sun ku hamsu da nan Afirka da Turai da Amerika da Asia su India su China su Rasha su ko ina na je. Kuma alhamdulahi ni mu mu uku aka yi ba gidanmu. Bi mata shi za ka kira da tanku. ni ne na ƙarshe ni ne ƙaramin su amma alal ikonsa yayi na sun mutu kowace ta haifi ɗa ɗaya ni kuwa ala raya na hai zuwa yanzu shekara takwas na haifi 'ya'ya uku. hudu sun mutu yanzu tara suna nan da rai yi makarantar boko mamadi 'ya'yana da waɗansu wanda suka mutu da waɗanda suke da rai yanzu ba wanda bai yi digiri ba wani in ɗana ya shiga makaranta sai ya yi bachelor sai ya yi master duk 'ya'yana suna da master digiri wani kuma yake so ya phd kuma da nasa ake taɗi abin da nake so shi a arewa nan tamu yaya za ta yi ta ranar san lokacin da kuka yi rayuwa arewa tana da daɗin zama tana da kyau amma yanzu arewa tana cikin wahala ito e, ai ka san abin da yake kawo gyaran ƙasa kyakkyawar gwamnati tsakanin da allah haɗarin arewa shine mutanen da ake zaɓa gwamnatoci ko na jiha ko na ƙaramin hukuma ko na ƙasa gaba ɗaya ba sa mai da hankali wajen kyautata rayuwar jama'a samun mutane sana'a kawo abubuwan bukata na rayuwa kawo abin da za su kyautata masana'antu kamar sha'anin wutar lantarki kamar sha'anin ruwa yanzu misali audu bako da ya yi mulki a kano da ya yi matattarar ruwa wajen guda shi har yanzu ana cin ya shekararsa wajen arba'in da barin mulki wannan da kowa ya haka da yanzu za mu noma kala biyu ko kala uku noma gyada mun gama mu noma hatsi mun gama mu noma auduga da sauran abubuwa kuma har yanzu muna iya yi tun da ƙasar tana nan kuma Allah yana mana ruwa so abin da muke bukata shine a samu duk wanda zai shiga zaɓe karamar hukuma ne ya zama shugabanta ko ya zama gwamna na jiya ko ya zama shugaban ƙasa ya zo mana da abin da zai yi maganta wa talakawa abin da ke damu kuma in an zaɓe shi talakawa su tsaya su ga ba za su sake zaɓensa ba sai ya cika alkawuran da ya musu ba laifi ya fara in bai karasa ba su sake zaben ya karasa in kuma allah ya bai ci ba wanda ya zo ya hau in ka gina gida kai rufi duk wanda ya zo gaji gidan dole ya masa fenti dole ya sa kogo saboda haka mu koma mu da kanmu tsaya mu daina zaɓi mutum don kwaɗayin kuɗin da zai bamu mu zaɓi mutum don manufarsa abin da ya yi alkawarin zai mana don gyara ƙasa kuma mu tsaya tsayin daka mu ga yayi in bai yi ba mu cunkushe shi har sai ya dawo yayi wannan zai baiwa na baya tsoro duk wanda yake so ya zo ya nemi shugabanci zai ji tsoron kada talakawa su masa tawaye zai tsaya ya biya musu bukata share musu hawaye. a da lokacin da aka yi siyasa mutane ne 'yan arewa suka sa a gaba su shugabannin siyasa amma yanzu an samu sauyi zuwa kwaɗayin abin duniya shi ne muke fatan wannan ko ku wannan siyasa da ake ta kuɗi wanda ba shi da kuɗi ko jam'iyya ba ba za ta iya tsaye da kai takara ba in ba ka da kuɗi ba za ka samu ba na ita take kashe kasa wanda aka zaɓa maimakon ya tsaya ya aiki ya maganta wa waɗanda suka zaɓe shi abin da ya dame su in sake dukiyar jama'a in ya fita ya fita da fitarsa wannan allah zai mana maganta amma mutanen jama'ar kasa tsaya duk wanda ya zo ya musu alkawari kar su bar shi ya tafi sai sun takura shi kullum ya zo garinsu su nemi ya yi taro da ku 'yan jaridu da jama'a gari ya gaya musu alkawaran da ya ɗauka me ya samu daman yi a cikin alkawaran me bai samu daman yi wannan za ta sa kowa ya cika alkawarin da ya ɗauka gurgudan ikonsa. mun gode da tijo Farfesa Ibrahim A. Madugu shigo ka yi mana sharhi kan jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Abba ɗaya zan faɗa maka, kaga jami'ar Ahmadu Bello ba ka iya kwatanta ta da kowace jami'a Najeriya gabaki daya Wajen ba ma faɗi kaɗai ba, wajen koyarwa na musamman. wanda yake jami'a madu bello yanzu a najeriya ta yi suna a duniya ga baki daya ta yi suna afirka ta ce duniya ga baki daya a afirka kenan ma to lokacin da saudani ya ɗebi wannan wuraren nan lokacin ana gani kamar ya yi in handama an ɗebi wuri masu yawa a yau wannan wuraren walla sun kasance suke da muna ta amfana da su daga akwai faculties daban-daban department daban-daban research centers wanda yake duk babu wasu har nuclear ma nuclear research ana yin shi daga lokacin saddauna bai san za wannan abubuwan ba yanzu ka duba fannin noma da sauran da kiwon dabbobi zaka cewa ba karamin su ake wannan bangare ba suke taimaka ake taimaka eh, manoma ga masu kiwo eh, masu kiwace kiwace hatta hatta wannan ma da ake cewa da ana kokari yan a rage faɗan tsakanin fulani da makiyaya ɗin nan ba karamin taimakawa jami'a madab bello take wannan bangaren ba wato duk wannan ya nuna dattawan arewa na da sun fi hangen nesa yan kwatanta su da irin dattawan da muke samu a zamani lanta na wayin da za su zo nan gaba su sa da abubuwan da suka yi na ce za mu yi kwatan ya yanzu dan ai ba karamin ci gaba za a samu ba lokacin mu da muka yi karatu ai fa falo muka yi karatun nan har zuwa tun daga tun daga firamare har zuwa digiri har zuwa na uku har zuwa turai duk wannan shukan sadauna ne da abubuwan da ya kafa ne so ba za a iya kwatanta yadda ake cewa abin da yaro ya hango abin da babbai hango yaro ko dutsen da ya hau walla bai zai ma abin nan ba tunaninsa ba zai kai nan ba bai zai ma ganshi ba ma balle a ce zai samu wannan tunanin ta zo masa ba wato a ƙarshe akwai wani abin da ba za a ga mutum yana da dama yana da dan hannu da shuni a arewa amma in yi zo kula da harkokin ilimi sai ga na 'ya'yansa kawai yake iya yi ya tura su turai alhali hatta makarantar da inda zai je koma primary school da ko secondary daga makarantun na cikin halin kakani kai ba komai ba ne son zuciya ne yes abinda zan yi cewa kenan son zuciya dan idan mutum ya yi la'akari da yadda mu muka samu ilimin nan ya kamata ka kalli a'yan takawa yawancin mu mai karatu ba wasu masu yan eh, ba wasu masu kuɗi bane kuma ba talakawa bane alhamdulillah amma duk da haka dan karatun da muka yi har ololo zuwa karatu mun yi karatu har zuwa kai digiri na uku duk biya mana a kai to sai mu ce ba za mu kula da baya ba an kaga gado wanda ya haka dan yayi batulci ya gane ya abin nan ya ci amana yawwa ya ci amanan jama'a da suka amince masa aka yi masa aka ba shi wannan ilimin aka taimaka sa haka dafa mai haka ya kai wannan matsayin nan har ya kai wannan madafan nan haka bai kamata ba ya kamata a samu canjin sauyin irin wannan ra'ayin shikenan gudu ke dace na ce a karshe rake da ya kake ji a ranka ka kai karshen biro yau ka yi farfesa ne kuma dan arewa eh, ya nake ya kake ji a ranka yau a ce kawai ka yi tunani ni farfesa tun da ina dan makaranta na gama sakandare wasu eh, su ci jarabawa wasu abokai na a karatu sun daina wasu yanzu kan ma ba a magana amma kai ta yanzu alhamdulillah dole allah nake da nake mu godiya a kulli yaumi har na kai wannan matakin nan na yau aka ci a jami'a amadu bello ba kowane profesa ba ba kushe masoran nake ba ni fa profesa daga amadu bello university ina so ka sani amadu bello ai wannan ginshiki ne ga baki dan ka ce kai profesa na ai profesa su to alhamdulillah ka ce na kuma kushe musa ba zan ce suna suka tara kowane profesa dai kowane tsuntsu <laughs> kukan gidansu yake Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen bitar ta shekara ta 2023 mai ban kwana. In Allah ya kai mu makon gobe a sabuwar shekara ta 2024 za mu shigo da sabon shiri na farko. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali kaya ke mika godiya ga duk waɗanda suka shigo shirin a tsawon shekarar, kama daga dattawa, matasa maza da mata. Mu zama lafiya, wassalamu alaikum. To sai fa himmatu. don ku gyara kasar ku da gaskiya. To madalla a gaida Nasiru Adamu Hikaya yanzu kuma sakonni da kuma aiko mana ta hanyar imel. za mu fara da karanto sakon usaina matan alhaji umar koreba gashuwa ya ce tabbas tsadar gas ɗin girki ta tilasta ma mutane a najeriya komawa aiki da itace daga wayi mun san za a rina wai an saci zanen mahaukaciya allah ya kyauta sako na gaba naka ne ibrahim muhammad ya ce assalamu alaikum voa hausa don Allah ku bani dama in jajanta wa iyalai 'yan uwa da daukacin al'ummar Najeriya a game da rasuwar tsohon shugaban majalisar tarayyar Najeriya Alhaji Gani Umar na Abba da fatar Allah ya sa mutuwa hutu ne a gare shi. Sakon haɗin gwiwa na Aminu Adamu Malam Madori da Kwamrad Hassan Hanza Sule Tankarkar sai kuma Kwamrad Umar Babanya ya sabon gida tare da Sani Gulansi a jihar Jigawa ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku muna mika sakon ta'aziyya ga al'ummar karamar hukumar jibiya ta jihar katsina a bisa kisan gillan da 'yan ta'adda suka yi wa wasu al'ummar karamar hukumar allah ya ji kansu da rahama ya ba wa 'yan uwansu hakurin jure wannan babban rashi daga ƙarshe muke addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro a ƙasar mu najeriya baki ɗaya sakon shehu adamu rijau kuma ya ce Sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau na haɗin gwiwa ne daga Nazifi Ibrahim Rigar Malam Shagari da Ibrahim Ozil da Faruk Mahekaroga Sakkwato ya ce, Gwamnatin Najeriya ta sha alwashin ɗaukar mataki kan waɗanda suka yi mummunan ta'adi a jihar Plateau. duk da cewa wannan ba shi ne karin farko ba amma gaskiya ya kamata a kawo ƙarshen rikicin ƙabilanci a najeriya ganin yadda yake mummunan ta'adi a zamantakewar al'ummar ƙasar inda ta kai wannan ƙabilar ba ta yadda da wata ƙabilar ba sai dai nata ƙabilar to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku mu kuwa za mu karanto iya gwargwado abin da ya sawwaka to madalla da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice 'yan sanda sun hallara a babban birnin jamhuriyar demokradiyyar congo a yau laraba da zuma dakile wani tashin hankali ko zanga-zanga da jam'iyyar adawa za ta iya tayarwa a game da babban zaben kasar da aka gudanar a makon da ya gabata jami'an gwamnatin kasar sun haramta duk wata zanga-zanga suna mai cewar yin hakan wata manufa ce ta tsarin zaɓe masu kaɗa ƙuri'a sun fuskanci jinkiri sannan a wasu wuraren sun kasa kaɗa ƙuri'unsu sakamakon cewa turawan zaɓe sun gaza kai kayayyakin zaɓe wuraren da ake zaɓen an ƙara lokacin kada ƙuri'a da zumbin magance matsaloli wanda jam'iyyar adawa ta soki lamarin a matsayin rashin bin dokokin ƙasa sakamakon wasu ƙuri'un da aka bayyana ya zuwa yanzu shugaba felix tshisekedi ne kan gaba da akalla ƙuri'u kaso 79 daga ƙuri'u miliyan 6 da aka kirga mutane miliyan 44 ne suka yi rajista. Kamfanin dillancin labaran uh, Rasha ya rawaito cewa mataimakin Prime Ministan kasar Alexandria To ban sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan na takaitattun labarai. Sai kuma an jima da daddare idan Allah kanmu za ku je mu dauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu amfani da wannan dama wajen taya tsofaffin ɗaliban makarantar Central Primary School da ke Potaskum waɗanda idan Allah kai mu ranar Litinin da ke tafe wato za su yi zaben jagororin kungiyar ɗaliban kenan. yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham da ta shirya ta bada umarni sai kuma kal wanda ya daddana mana na'ura baba ya ko makeri ne nake muku fatan alkhairi wassalam